أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta asabar safiyar goma sha ɗaya goma daidai ko sha ɗaya to ga watan biyu shekarar hijira 1440 daidai ko wannan shine wata na biyu a cikin jerin watanni na Allah subhanahu ta'ala. muna yi wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ayyukanmu ya amince da rayuwarmu ya samu daga cikin bayinsa managarta yardaddu muna ci gaba da ɗaukan darasi a kowace safiya ta asabar a cikin wannan littafi sharhul aqida al wanda asalin matanin littafi na shekul islam ibn ne sai kuma muhammad salih ibn salih al yayi masa sharha rahimahumullah rahimahumallah Allah subhanahu wa ta'ala yi musu rahma Allah madaukakin sarki ya sa aikin da suka yi ya zama sanadin dawwamar su da dawwamar mu cikin rahamar Allah to muna cikin wato kawa'id al'asasiya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ƙa'ida wacce take ta asali game da abin da ya shafi imani da sunayen Allah da kuma sifofi na Allah mun karanta kuma an mana sharha game da malam yace wa min imani billahi al'imanu bima wasafa bihi nafsa min ghairi tahrifin iyanan sharhan mu ta tsaya amma mun shiga fi kitabihi sai lokaci yayi muka ce za a dakata to idan muka duba a sharha inda malam yace fi kitabihi mun soma shi ko to fi kitabihi abinda yake nufi abinda ya sifanta kansa da shi a cikin littafinsa idan allah ya ce ga sifata kuma aya ƙara daga ƙur'ani to ka ce sifar Allah ce karka ce a'a bai dace da Allah ba <clears throat> to ai Allah shi ya sifanta kansa da haka an gane ko yani kitabihi yani alquran littafinsa da yake nufi shi ne al alqurani don kada wani ya ɗauko wani littafi daban ya ce maka ga dalilai a ƙura'ani ake nufi don an yi ibafansa eh Ha! ba mun ce mun soma ba dama eh ba mun iso ba kamar ina muka tsaya fananu to ba mu iso wajen ba kenan na'am to muna kan ba mu karasa kenan fassara wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu min ghairi tahrifin eh to ƙarashen da su suka ga kaman ba a yi ba inda malam yace nahanul na naqulu limaza kuma na yi bayani a kansa na yi bayani a kan wannan ko almu'allifu alama wasafa Allahu bihi nafsahu ko eh iqtasara almu'allifu alama wasafa Allahu bihi nafsahu muka ce abinda yasa ibnu taymiya ya takaita akan yanda Allah ya sifanta kansa da shi ko dai al'amurra guda biyu ne an gane ko na ɗaya kowace sifa tana tare da yanayinta wato kowane zati yana ɗauke da sifofinsa in an faɗi zatin to yana ɗauke da sifarsa ko kuma abin da isa saboda wannan ɓangaren ɓangare ne da kilafansa bai yi yawa ba muka ce ba samu saɓani da yawa a kai ba imma li anna kulle ismin ya manu sifata ko sifatan kowane suna yana ɗauke da sifofinsa wa imma li annal kilafa ko kuma a abin da yasa saɓanin fil asma'i qalil a wajen sunaye kadan ne ba kilafa a wajen malamai abin da ya shafi wajen sunaye binisbatin menene lil islami dangane da wayanda ake danganta su da musulunci wannan shine inda muka tsaya matashinmu shine fassara fi kitabihi an gane ko har mun dan dama lissafin tsarin karatun ko to fi kitabihi abinda Allah ya sifanta kansa da shi a cikin littafinsa lallai ne kai ma ka sifanta shi da shi yani alkur'an yana nufin alkur'ani in ba alkur'ani ba ya zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sammahu Allah ta'ala kitaban Allah ya ambaci alkur'ani cewa kitaban ya ambace shi da wannan suna li'annahu maktub saboda rubuce ki fil lawhi al mahfuz fi lawhi al mahfuz maktubun in alauhul mafuz yana nan a rubuce Qur'ani an kattaba shi alauhul mafuz kamar yadda wa'inda suke tsaye a wajen suna ta karanta shi sannan wa maktubun fi suhuf allati bi aidi safaratil kiramil barara kuma rubuce yake a takaddu na wayannan mala'iku zababbu na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake ce musu safaratul kiramil barara wa maktubun kazalika bainan nasi haka kuma rubuce ke tsakaninmu mu mutane ba wanda bai da ƙura'ani rubuce a gidansa an gane ko? a yaktubunahu fil masahif kuma suna nan suna ci gaba da rubuta shi a cikin takaddu walizalika sammahu Allah subhanahu wa ta'ala kitaban saboda haka ne Allah ya ambace shi da littafi rubutacce abun rubutawa an gane ko to fa huwa kitabun bi ma'ana maktubun shi littafi ne ma'ana rubu abun rubutawa to me yasa sai ya danganta shi da kansa shine yace wa adafahu Allahu subhanahu wa ta'ala ilayhi don ma kada ka dauka magana aljani ne ko tsarin Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai ya danganta shi da shi yace kitabahu littafinsa shi Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu ka li'annahu kalamahu li'annahu kalam saboda alqur'ani maganar Allah ce subhanahu wata'ala fa hadha alqur'anu kalam don haka ka yarda wannan littafi na alqur'ani maganar Allah ce takallama bihi haqiqa kuma Allah yayi magana da shi yayi furucin sa ne furuci na hakika ba wai a'a kawai ya ce masa je ka can qur'ani ya halicce shi ba ba halitta shi yayi ba furta shi yayi an gane wannan haƙiƙa fa kullu harfin minhu duk harabin da ka gani daga alqur'ani fa inna allaha qad takallama bi tabbas Allah ne yayi magana da harafin shi yasa in ka maimaita shi ka maimaita abin da Allah ya faɗi shi yasa aka baka kowane harafi kana da lada goma babu wani abu makro abun karantawa wanda yake da lada kamar in kana karanta alkur'ani ba abin da yake maganin bala'i kamar ka ci gaba da maimaita maganar Allah babu abin da yake kawo zaman lafiya kamar ai imani a bi maganar Allah domin Allah shine mai halitta shike da bala'i shike da warkar da bala'i shike saukar da shi shike dauke shi to damfara da abin da yake faɗi shi ke kawo maganin irin wayannan al'amura duk harafin da ka gani Allah ne ya magana da shi wa fi hadhihi aljumla mubah amma fa ka duba ka tsaya dan wannan jumla ta imani da sifofin da duk Allah ya sifanta kansa da su da sunayen da Allah ya ambaci kansa da su a cikin littafinsa ko kuma ta harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam kasancewa shine kamalar imani kauce musu kuma shine kaucewa imani da Allah to akwai bincike da dama malam yace al-bahthul awwal bincike na farko anna min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu yana daga imani mutum yayi imani da abinda Allah ya sifanta kansa da shi wa wajhu zalik ta fuskar da zaka gane haka annal imana billahi kama sabaka imani lalle imani da Allah kamar yadda magana ta gabata ya tabammanul imanu bi asma'ihi wa sifatihi imani da Allah ya tattaro imani da sunayensa da sifofinsa in ka ce ka yi imani da Allah baka yadda da sunayen da ya kira kansa da su ba baka yadda da sifofin da ya sifanta kansa da su ba tamkar baka yadda da shi ba tamkar baka amince da shi yana nan ba dole ne ya tabamman sai ya tattaro shi wannan imani bi asma'ihi wa sifatihi fa’in na za eh, Allah, fa’in na za ta Allah lallai zatin Allah tusamma bi asma'in wa tusafu bi awsafin ana fahimta ko shi zatin Allah akwai sunaye da ake ambaton shi da shi zatin Allah akwai sifofin da ake sifanta shi da shi ba za ka kira Allah da sunan da bai kira kansa da shi ba kuma babu dalili a hadisin manzon Allah na a kira Allah da shi ba sannan kuma ba za ka sifanta Allah da sifar da Allah bai sifanta kansa da ita ba ko kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam bai sifanta shi da ita ba kar kuma ka ce sunan da Allah ya kira kansa da shi bai dace da shi ba kar kuma ka ce sifar da Allah ya sifanta kansa da ita ba ta dace da shi ba kada ka ce sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da ita ba ta dace da shi ba dole ka misaltu da abin da Allah ya kira kansa da shi ya sifanta abin da manzon Allah ya kira Allah da shi ya sifanta wannan shine wajibi na mai imani duka yayi imani da wayannan al'amurra shine cikon imani da Allah don ka ce amantu billahi kana inkarin sifofin Allah kana inkarin sunayen Allah to baka yi imani da Allah dole ne ya tattaro wayannan abubuwa ah, yanzu misali sai a ce ga wani abu a nan amma shi bai da suna bai da sifa za a same shi ga abu amma ba ya da suna ba ya da sifa eh inda aka same shi to ko da an rasa sunan da za a bashi za a sifanta shi yana da kama kaza kama kaza kana da kama kaza har a koni dan doro a koni dan dungu yana da asifanta shi ko babu to shi yasa anan malam yake wa wujudu wa wujudu zatin a ce an samu wani zati mujarradatan anil awsafi wanda ita kwata-kwata ta tsiraita ba ta da sifofi ga zatin wani abu amma shi baya da sifar da zaka sifanta shi da ita mujarrada anil ausabi wannan mala ce, kai amrun mustahil abu ne da yake kai ya koru ba zai yiwu ba in dai an samu abun gashi to akwai yadda za a sifanta shi amma a ce ga abun amma ba zai sifantu ba amrun mustahilu fala yumkinu an da zatan mujarradatan anil awsafi abadan bai yiwa a samu ga zatin wani abu amma ya tsire ta bai da sifa kwata-kwata kai wannan har abada ba zai yi ba to amma a kaddarawa za ka iya kaddarawa sai ka shirya rayuwar wani abun da ba a taɓa yi ba sai ka kaddara mishi ko kana iya ka tsaya kai ta tunani ka ce tab yanzu ina cikin dajin nan ga wani abu ya kullo mai kai uku eh da hannu tara yana tafiya da kafa ashirin tsawonsa kuma sai na daga kai yayo kaina da haƙora zaƙo-zaƙo an taɓa yin irin wannan din ba kai ka suranta shi ba haka kawai wannan ana kiransa ƙaddarawa kai ne za ka kaddara shi kawai to abinda ba ka taba ganin shi ba babu shi bai zo ba ba a yi shi ba zuciyarka tana iya sasuranta ma ko ba gaba ne to shine anan malam yake so ya kwatanta maka ya ce lallai wa qad yufridu dhihin yafridu dhihin zihin shine tunaninka kwakwalwa an gane ko tana iya ƙaddara maka na ka zatan kyau a ce kutan akwai wani zati mana mujarradatan min sifati wanda ta tsire ta daga duk wasu sifofi lakin al farda laysa kal amri al waqi to amma wannan tunani ne babu yanda za a yi daidai da al'amari gashi a fakke abinda ka tuno kawai babu zai iya daidai da abinda gashi waqi'an hmm. ai annal mafruda laysa kal mashhudi Abin da aka kaddara shi baya daidai da da aka ganshi fala yujadu fil khariji kuma ba za a ganshi a waje ba sai can cikin tunaninka kai kadai ai fil waqi'il mushako ko cikin abin da zai afko gashi sannan ido ya ganshi a matsayin zat wannan kam laysa laha sifatun abadan sannan kuma ce ga tanan ta fito a fili ido ya ganta laisa laha sifatun amma kuma ba da sifa zai yi a zuciyarka ne ka tuna wani abu sai da ka sifanta shi ka tsara shi sai aka ce kuma to gashi ya fito amma ba yanda za a iya sifanta shi kai abadan wannan ba zai yi ba mafarki ma in kai ka ga wani abu inda safe ka sifanta hmm. ko ba gaba ne hmm. za ka sifanta in aljani ne ya baka tsoro ma tab ina tafiya na ga an gitta hanya tun inda na zagaya an kewaye ya cika gurin kaga sifansa dai dogo ne ko ba gaba ne to amma kuma wai ga abun amma kana ganin shi kana ji kana kallon shi amma ba zai sifantu ba wannan zai yi abadan to kamar ka kaddara abun babu shi ne duk abun da baya da sifa akwai shi in dai akwai shi yana da sifa to wa'inda suke korewa Allah sifofi me suke nufi babu shi fa babu shi ne suke so su ce in dai har sun kore masa sifa an ce kaza ce a'a ai yayi kama da mutum an ce kaza ce a'a ai yayi kama da mutum to yana nan eh to bai da sifa yana da sifa amma ba ba wanda shi ma bai santa ba a shi ya sani to bai faɗa ba to ya faɗi to baka yadda ba eh to ai nesa ka mislihi shay'un hujjar ba tasu bace hmm. ta kaifiya ce hmm. ba za ka kamanta shi ba ko da yace ya dahu hannayensa biyu to irin naka ne ai laisa ka mislihi shay'un ba ai da kama da komi irin nasa hannun shi kadai ya san irin shi tsaya a akwai in kace babu ka karyata shi ko ba ga bane in kuma ka kwatanta ka yi shishigi hmm. don bai kwatanta ba yace irin nawa ne nasa yace ya dahu hannayensa to hannayensa da hannayenka iri ɗaya ne in kuma kace ba hannaye don me za a ce Allah yana da hannaye to wa ya faɗi Allah ya faɗi kafin ya faɗi wa ya faɗa to in ka ƙaryata wa ka ƙaryata kif haisu kifta tsaya inda aka tsaida ka la ta ta'adda kada ka yi shishigi ba a yi wa sifofin Allah ta'addanci ba a yi wa sunayensa ta'addanci ana ganewa ko to shi ne a nan ya ce wannan wani abu ne wanda yake ba zai taɓa yiwuwa ba abadan wa kadi yurudu dhihin <laughs> yace kwakwalwa ta kan iya wa mutum tunani anna hunaka zatan akwai wani zati mujarradatan min sifati wanda ba ta da sifa lakin al-farda laysa kal amri al-waqi amma ai ai kaddarawa bai kama da abu mai mai fita fili ba a ganshi ko wanda aka ce tabbas akwai shi amma abunda babu ne zaka ce kai akwai wani abu babu ko sifa bai da shi to ai babu shi ba zai samu sifa ba an gane ko ai annal mafruḍa laysa kal mushahid abinda aka kaddara bai daidai da wanda ake gani ba fala yujadu ba a samun shi fil kharij a waje ai fil al mushahid zatan laysa laha sifatu abadan ko fazinu kadi yuridu masalan malan zai kawo wani misali yace kwakwalwa ta kai sifarta ga misali a wani abu lahu alfu aini ce ta in ga wani abu mai ido dubu fi kulli alfi ainin alfu sawadin kowane ido kuma yana da irin ƙwayar bakar ƙwayar nan dubu wa alfu bayadin yana da irin farin idon nan shi ma nau'i dubu walahu alfu rijilin yana da kafa dubu fi kulli rijilin alfu asbu'in kowace kafa tana da yatsa dubu fi kulli asbu'in alfu zufrin kowace yatsa tana da farce dubu walahu malayin shara yana da miliyoyin gashi kuma kowane gashi in ya tafi miliyoyin gashi ne kuma kowanne in ya tafi sai ya reshe wa fi kulli sha'ratin malayin sha'r kowane shi ma sai ya watsar da gashi kai miliyoyi wannan ba shirin fim bane ba za ka iya yi ba eh to kwakwalwar wanka ce ta shirya wannan fim din ma fa ta tsara shi kuma har tana sifanta shi ko ba ga bane to amma ka ce abu gashi akwai shi kuma amma bai da sifa aina muke wa hakaza yufraduhu haka ake kaddara shi wa illam yakun lahu waqi'un duk da bai afku ba lakinna shay'ul waqi'u sai dai abin da yake gashi ake la yumkinu an yujida shay'an biduni sifatin babu yanda za a yi ga abu samanne ana ganin shi ko ko kuma an tabbatar yana na amma a ce bai da sifa wannan kan ba zai yi ba don haka dole ne mu tabbatar da Allah yana da sifofi in muka ce bai da sifofi kuma to babu shi kenan ake nufi ya zambilla lihaza kana al-imanu bi sifatillahi don haka imani da sifofin Allah min al-imani billahi yana daga imani da Allah ne law lam yakun min sifatillahi kai fa don baka karanta littattafan su ne shi yasa kake jin karatun kamar bako a gunka an gane ko don in ba karanta maka wannan din ba wata ranka yi karo da nasu sai kai ma dawo kana kore sifofin baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya hagu baya dama baya kasa baya ba to ina yake babu shi kuma Allah shi ya ce ga inda yake kuma in ka za ka roƙe shi ma haka kake eh to wannan kaga kai kanka ka rudar da kanka kuma ka rudar da musulmi shi yasa ake so ka tsaya inda ka tsaya ka tsaya inda ka tsaya tun da lokacin jahiliya in an ce Allah an fi kallon sama ko ina ake tsammanin sa kuma ina ne yafi kama da daukakar sa to kaga idan kace kuma ba haka bane ba fa ka karyata sifofi daga abin nan ka karyata ainihin abin nan nasosi na alkur'ani domin Allah subhanahu wa ta'ala sabbi hisma rabbikal a'ala al'ala sai ka yi ƙasa kana neman sa in an ce a'ala eh kaga ba za ka yi ƙasa ba to alal arshi stawa kana in za ka nemo al'arshi na za ka ƙasa ba za ka nemo al'arshi a ƙasa ba to don haka sai dai kai ka sani kaifiya ta irin ta Ubangiji ba irin ta halitta ba ce, laisa ka mislihi ne. wala taqulu kayfa al-istiwa karka ce yaya daidaiton yake wa kaifa kaza wa kaza wa kaza wannan kuma ka shiga wani tsari shi ma ka kaucewa hanya an gane ko to na'am mun gama da wannan eh almafazu sani ko ko ban kawo ba illa annahu to law lam yakun law lam yakun min sifati llahi da a ce bai zama daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala ba ku fada to sai me mhm mm to ni ban ganshi a littafi na ba ku karasa to sai dai shi maujudun wajibul wujudi samamme ne samuwar da take wajibi ne kowa ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ita wani gefen hannu ne rubutun yake kasa hmm? sosai kasa wannan ba su eh, da to ba su sanin ma ba ya bata ba a to kun kana tsammanin abin wasa ne maneji ne idon na gaske duk sun lalace to Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki dai ya taimake mu cika da imani amma an fara gangarawa eh? to abubuwa suna cewa. to law yakun min sifatillahi haka ne law lam yakun min illa annahu mawjudun wajibul wujudi da a ce irin wayannan sifofi ba sa cikin sifofin Allah subhanahu wataala sai dai shi kawai wai yana nan saman ne kuma wajibi ne ka yadda yana nan amma bai da sifofi wannan kaga da ba a yi adalci ba wa hadha bi ittifaqin nasi kuma duk mutane sun yi ittifaqi haka wa ala wa ala hadha fala budda an yakuna lahu sifa don akan wannan ma kada ya kamata ka gane cewa Allah yana da sifa albasu sani anna sifatul lahi azza wa jalla sifofin Allah mai girma da daukaka min al umuri al kasan wannan yana daga cikin al'amurra ne na gaibu idan aka ce gaibu abin da yake boye ba wanda ya san shi sai shi Allah kaga abin da yake na gaibu kai ka isa ka ce ga yanda yake sai mai gaibun wal wajibu alal insani wajibi ne akan mutum na hawul umuri al-ghaibiyya ta gefe abin da ya shafi al'amurra na gaibu an yu'mina biha kawai abin da ake bukata kai imani da su alama ja'at a bisa yanda suka zo in aka ce wannan abu gaibu ne daga Allah to yanda Allah ya faɗe shi anan zaka tsaya don gaibu abu ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah an gane ko duna an yarji'a ila shay'in siwan nususi kar kuma ka sake komawa kana bincike bincike cikin wani abun da ba nassi ba nassi shine kawai zai baka labarin gaibi qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan ne zaka samu labarin gaibi amma kar ka tafi kana bincike cikin wani al'amari wanda ko kuma ka koma ila shehin siwan nususi wanda ba nassosi ba ina ka ce nassi aya nassi hadisi to in za ka nemi labarin gaibu to ka neme su a ƙura'ani shi zai gaya maka a ƙabari akwai kaza a aljanna akwai kaza a wuta akwai kaza a cikin filin alƙiyama za a yi kaza wannan ba gaibu ba ne? to in ba qur'ani ba wa zai gaya maka yadda in ba manzon Allah ba wazai zai gaya maka yadda wannan al'amari ne wanda ya shafi gaibu karka neme shi a wani wurin da ba cikin nassi ba kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yake rahimahullah yake cewa la yusafullah ba a sifanta Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu sai da abin da ya sifanta kansa da shi aw wasafahu bihi rasuluhu ko kuma wanda manzonsa ya sifanta shi da shi rasuluhu an gane ko la tajawazul qur'an wal hadith karka yadda ka wuce qur'ani karka wuce hadisi ma'ana karka wuce gona da iri inda qur'ani ya tsaya tsayana inda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayana dangane da abin da ya shafi zatin Allah da sifofinsa da sunayensa kar ka wuce Alƙur'ani, kar ka wuce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abinda Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa lalle ba a wuce zati wato ba a wuce maganar Allah ba a wuce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yatajawazu alquran wal hadis yani annana la nasifu Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi mu ba za mu sifanta Allah da wata sifa ba sai wacce sifanta kansa da ita a cikin Qur'aninsa au ala lisani rasulihi ko kuma ya sifanta ta da harshen manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yadullu lidhalika Qur'an wal aql to wannan ina za mu samu dalilin da za mu yarda da wannan magana malam yace i eh, Qur'ani zai nuna maka haka in kuma baka da ilimin Qur'ani hankalinka ma hankalinka zai nuna maka haka shi ne wa idullu lizalika alkur'anu wal'aƙalu ƙura'ani da hankali sun nuna ilalle eh, haka abin yake to mu fara da alkur'ani fafin ƙura'an ya ƙulun lahu azza wa jalla ƙul'in na maharama rabbi alfawahisha ma zuhara min hawa ma batana wal'is ma walbaga ya bi gairin haƙ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل كجاء موسى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم ربي الفواحش كتي كوي أبند أبنجي نايا حرم تاشيني الفاشوشي فواحش جمع فاحشة ما ظهر منها وما بطنا alfashar da take a fili da alfashar da take koye wannan duka Allah ya haramta don haka kar ku je ku rinka haramta abinda ba Allah ne ya haramta shi ba wal isma duk abinda za ka yi a ce ka saba ka yi zunubi to haramun ne wal bagaya zalunci kowane irin nau'i zaluncin ya kullo bi ghairil haqq ba tare da cancanta ba ka ɗau kayan wani ka taba jinin wani ka taba mutuncin wani bi ghairil haqqi ba da cancanta ba wa an tushriku billah kuma Allah ya hana ku shirka da Allah kada ku yi wa Allah tarayya wa an tushriku billah yaya shirka da Allah malami nazil bihi sultana ku hada shi da abinda bai saukar da hujja a bauta masa ba yau idan da Allah bai ce mu zagaye ɗakin Ka'aba ba in mun zagaye mun yi shirka amma Allah bai saukar da bana da hujja ba don haka yanzu kai baka ce ɗakin Allah gunki ne Allah ne yake ayi akwai masu fadi kwarai yanzu in ka zo safa da marwa sai a ce ka bauta wa duwatsu mm-hmm. don Allah cewa inna safa wal marwa min sha'airillah eh kuma ta tsawwa khairan fa huwa khairullah duka waɗannan wanda dawabin da zaka yi a Ka'aba Allah ne yace ayi an gane ko wal yatawafu bil baitil atiq Allah yace ce su yi tsawafi a ɗakin Allah wanda yake nesa nan Allah bai saukar da hujja ba to amma kai ka dauko da malam yunazzil bihi subhanan abinda Allah bai saukar da hujja ba yanzu misali sai ka samu wani mutum saboda girmama shi sai ka masa ruku'i saboda girmama shi sai ka masa sujuda wani dalili zaka bada watakila sai ka ce ah, mala'iku ma suka yi wa annabi adamu to ba Allah ne ya ce musu ba to tunda Allah ya sa su sun yi shirka ba hujja na wa idh qulna lil mala'ika tisjudu li adam shine yake baya so shi shirka sai yace to ku yi masa sujudar ta gaisuwa ce shi anan shine kuma yace ayi haka amma bayan shi ba in aka yi wa wani ba ai shirka ba don in an taba ka baka da hujja malam yunzil bihi sultana babu wata hujja da aka saukar akan wannan don haka in Allah yace kai abu ko yaya yake kawai wannan abun ibada ne ƙin yansa kuma shine shirka abin nan kai shine kafurci amma ka ƙirƙiro abin da babu hujja to shine shirka wacce ba ta da dalili malam na bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ko kuma ku rika fadin abin da ba ku da saninsa. a'a ai da aka ce yadullahi ana nufin kyautar da yake yi amma bai da hannu ya zaka ce wa Allah da hannu ai da aka ce ya jihu a rahamarsa ce kawai ai da aka ce kaza ai kaza ne kawai to yanzu wannan ai kaza ne kawai din fa baka da dalilin shi malan abin nan ya zamanto kana faɗin mala ta alamuna kamar yadda Allah ce kada ku faɗi abin da ba ku sani ba ku faɗi iya sanin kar ku faɗi abin da ba sani ba wannan Allah ya hana ko bai hana ba ko wa an taqulu ala kar ku faɗa game da abin da ya shafi Allah ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba yaya za mu yi mu san abu daga Allah daga bakin Allah Qur'ani ya za mu yi mu sake gane shi daga bakin wanda aka aiko don ya ganar da mu waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu ɗaya daga cikin wa'annan biyu sai kai kace tunaninka zai tuno maka yaushe zaka tuno shi ba za ka tuno shi ba babu yanda za a yi dai ka shiga shirbuci kuma ka sa wayansu ma a cikin shirbuci wa idza wasafa Allahu bi sifatin lam yasifu Allahu biha nafsahu idan aka sifanta Allah da wata sifar da shi bai sifanta kansa da ita ba to anan fa faqad qulta alaihi in dai har kai haka to ka fada wa Allah ma la ta'lam abinda baka sani ba in dai bai sifanta baka sifanta shi to ka fadi abinda baka sani ba Wahaza hadha muharramun bi nafsil qur'ani kuma wannan an haramta maka shi ta nafsin alqur'ani wa yaqulu Allahu azza wa jalla wa la taqfu bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kuma Allah subhanahu wa yace la taqaf kada ka tsaya ma laisa laka bihi ilmu kana ta jawabi abinda baka da ilimi in an ritsa ka ba aya in an ritsa ka ba sunna kaga ba ilimi bane duk abin babu iliminsa a ƙur'ani babu iliminsa a sunna fa ba ilimi ba amma duk wani abu da za ka kawo jawabi jawabi jawabi a ce ka wannan surutu ina yake a ƙur'ani ya eh, aya ɗaya in ka kawo ta gamsar in wuni kai kana surutu akan wata matsala aka riza ka aya ɗaya in ka kawo ta ishi wannan surutun duka to amma in baka da ayar fa to ka tsaya akan abin da baka da ilimi ne kawai kana surutu Allah kuma yace wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a ji da kake ji wal basara gani da kake da shi wal fuada tunani da hankali da Allah ya baka kullun ulaika kana an mas'ula ka sani fa duk sai Allah ya tambaye ka su da ya baka hankali kana ta nazari kana tunani ka tunani har ka wuce gona da iri ko tunaninka ya tsaya inda Allah ya tsaida ka jinka ka shaurari alkhairi ganinka ka kalli alheri duk wannan sai Allah ya tambayi bawansa don haka yace inna sam'a wal basara wa da kullun malaika kana anhu mas'ula abinda yake muhallin shahidin mu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu walau wasafna da za mu sufanta wasafna Allah da za mu sufanta Allah bima lam yusif bihi nafsuhu da abinda bai sufanta kansa da shi ba to ai da lakunna kafauna ma laysa lana bihi ilmu da sai ya zama mun tsaya inda bamu da ilimi domin sifanta shi da muka yi da abin da bai sifanta kansa ba da shi to rashin ilimi ne domin ba inda za mu samu ilimin wannan sifar in ba daga Allah ba tunda baka taba ganin Allah ba baka san shi ba sai da ya sanar da kai shi to kuma bai sanar da kai wannan abin da kake faɗi ba yanzu baka tsaya akan abin da baka da ilimi ba ka tsaya akan abin da ba ka da iliminsa don haka ba a tsayawa a yi ta Allah da sifar da babu ita a alkur'ani a fawaƙana kaga da mun fada fi mana Allahu anhu cikin abin da Allah ya hana kuma dalilul aqali to yanzu wannan a ƙur'ani muka samu to idan mutum baya da ilimin ƙur'ani kana so ka gaya mar ya gane a hankalance ba da hankalinsa ma ya gane lallai wannan matsala babba ce kuma ana iya gane ta ko ta hanyar hankali to shine yace wa amma dalilul akali فلأن صفات الله عز وجل فلأن صفات الله عز وجل sifofin Allah mai girma da ɗaukaka suna daga cikin al'amurra na gaibu wala yumkinu fil umuri da an yi duraka hal'aƙalu babu yadda za a yi hankali ya gano abin da ya shafi gaibu ko ba ga bane yanzu idan haka kawai na ce maka yanzu a gida wani irin zama matarka ta yi ko a tsaye take ko a kwance tana shara ko wanke-wanke ko girki ko bacci ba gaibu ba to yanzu in kace baka sani ba sai ce ina dalili a ƙur'ani. to ya san sai da dalili jahilai ma sun yi dariya ce ah, a to wannan kuma yan kawo aya ai ba yan kawo aya ba an san kawai baka san shi ba don gaibu ne abinda baka gani amma yanzu yanzu sai ta bugo ma waya ni fa ina nan kwance ina juye juye fa wallahi ciki na ya dame ni don Allah ai sauri ka zo a kai ni asibiti in muka ce me ya faru ce matata tana can kwance wallahi tana juye juye sai mu ce la malam Musa ya san gaibu Eh, to me damuwan ne ya gaya ma hmm. to yanzu ya kasifanta Allah da abin da bai faɗa ma ba eh wannan ana ma kwatance da hankali ne sai ka ce za ka kwatanta mana yadda Allah yake ka isa amma in ya gaya mana fa ya aiko da ƙura'ani ya ce ga yadda nake ga yadda nake in ka faɗa wa ya gaya ma sai mu ce ka san gaibu to mu gane wannan wannan ta hanyar hankali ana ganewa ko ta hanyar hankali ba wai da nassi ko aya ko hadisi ba za ka gane wannan eh, don haka abu ne na gaibu an wato babu yanda za a yi an yudirika hal'aƙalu a ce hankali ya riski wannan wahina izin la nasifu Allah bima lam yasif bihi nafsahu har yanzu ba za mu sifanta Allah da abin da bai sifanta kansa ba wala nukayyifu sifatahu kuma ba mu isa mu ce za mu ce to amma sifar da ce mana ya daidaita akan al'arshi to anan ake so ka tsaya kawai wala nukayyifu ba za mu ce to kamar yaya wani irin zama kishin gida yayayi a kansa yake ko koya a'a ya haye kan al'arshinsa ya kere ka tsaya a nan amma ka ce ga kaifiya wannan kuma an hana mu don bai gaya mana kaifiyar ba idan kuma ka wuce za ka sifanta har irin yanayin to nan kuma ka wuce gona da iri liyan na zalika gairu mumkinun don ka gane hakan din ba zai yiwu ba gane hakikanin zati ba zai yiwu ba amma duk inda ya sifanta sai ka ce eh ya ce shi kaza ne ya ce yana da sifa kaza ka tsaya a inda ya da ka shi yasa ahli sunnati wal jama'a suka fi kowa kubuta su ba sa wuce haddi na alqur'ani ba sa wuce haddi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda suka canki mai cin kamar wanda suke rike da kitabu was sunna nahnu al'an sai ce mu yanzu la nudriku ma wa safa Allahu bihi na'imal janna yanzu ba mu isa mu gama sifanta abinda Allah ya sifanta na nimar aljanna ba iyakaci dai kace lalle aljanna akwai yan mata ko ta kuma masu kyau saboda an ce masu kyau ne idan su ma yana da kyau yana da baki mai kyau da fari to amma fa baka saka sifanta tsarin ta yanda take dalla dalla ba an ce mana akwai kayan marmari ba za ka gan shi mangoro irin naku ba ko sai dai ka ce akwai kaza da kaza da kaza da kaza ma ce ta aljanna ga taran ba mu isa mu sifanta ta ba min haisul haqiqa sifantawa na haqiqa sai dai sifantawa na gundari kamar yanda Allah ya saukar mana na shi a gundari ma annahu makhluqun duk da fa wannan halitta ce ma halitta ce ma dabinon aljanna din ba halitta sha aka yi ba to amma ba ka isa ka sifanta yanda yake ba shi halitta ne ma fil jannati a cikin aljanna ka fakiha wa nakal wa rumman wa surur wa akwab wa hur wayannan duk alqur'ani bai mana magana akan su ba to dukansu wannan ƙur'ani ya ce mana akwai me ake bukata wajen mu mu yi imani da shi yanzu ka isa ka zo ka ce wa fawakiha mimma yashtahun sai ka ce wannan fawaki haɗin za sifanta shi dalla-dalla kuma yi daidai da wancan? Ka isa? Sai dai ka faɗi ya abinda za ka iya gaya wa mutane don su gane. Amma za ka ce fawaki, ai ba irin kayan marmarin ku nan ba da za a kasa a tebur. lemo irin na duniya ana tsaga shi wannan abun ma in ya taso hawaye yake sawa in ya taba ma gefen lebe ma haika jira dadi irin lemon ne ko irin wannan abarba ce sai an sha wahala an tada wani abu ana ta kankarewa sai an sa inji an tada ruwan in ɗan gata ne irin shi ne ko irin dabinon duniya ne dabinon duniya ne za ka iya kwatantawa a ce akwai irin na Libya akwai ajiyar na wajen Madina akwai waye waye to na aljanna fa ka san launin kalansa amma me ake so akwai dabino shikenan shi yasa yace maka faqiha akwai nakal akwai rumman akwai surur gadaje ko duniya yanzu ka isa ka kwatanta mana gadajen garin nan yanzu irin gadon da kake kwana akan shi irin shi ne wannan yake kwana akai eh to gadajen aljanna ka isa yanzu ka kwatanta mana su amma ne ka ce babu saboda Allah ya ce akwai su sai ka tsaya akwai su an gane wannan ko to wahur haka yan matan hurul ain wa nanu la nudriku haqiqata hadhihi al-ashya ba mu isa mu gano haƙiƙanin wayannan al'amurra yanda suke ba walau kila sif halana idan da za a ce da kai sifanta mana su sif halala. idan da za a ce mana haka la wasu ha, wallahi ba za mu iya ba in kuma kace za mu iya to ka saba wa fadin Allah liqaulihi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratu ayn jazaan bima kanu ya'malu kaga ahli sunnati wal jamaa kenan kowace magana yayi ta magana yayi ta magana kana jiran dalili kwatsam sai ga aya yace la ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda aka boye musu min qurrati ayun na faranta rai yanzu duk ba mu sani ba Allah ya yi mu za mu samu aljanna amma ba mu san iya abun faranta rai wanda Allah ya da mana ba yana can ba za ka gane shi ba sai kaje, sai dai a ce maka aljanna fa akwai daɗi jama'a ku dage fa aljanna ba duk abin da kake nema a duniyan nan ba. akwai shi fa aljanna kuma nanan din ma kazanta ne kamar yadda kake ji kai alhamdulillah na yi sa wallahi ya ɗan nan ya kyau kuma ciyawa nan dauri na yanke ta daki na ciyawa eh kana murna ka yi bukkakka kyau wasu taka ta ba eh aini karan ma tun ba shiga gonar na na ya kaga dangar a ta yi kyau yanzu wani in ya zo ga gidan zai kirga shi a gidaje in ka zo sai da gidan me za a saya fili za a saya wallahi ni kuma da guda ne eh kuma kana ji da abu to dubi gidan da yafi na kowa esro ake ji da shi a gari a kasan nan dai ko a Najeriya to kaman bai bai kai bukka ba ma a aljanna makaskanciya a aljanna ta tafi kasa kasa ma to wannan gidan na koli da kuke ji da shi ko wancan farin gidan na yamma eh? bai kai buka ba wanda duniya take ji da shi white house kun gane to ko shi tamkar buka ne in ka kwatanta shi da me da aljanna don kai baka sani ba Allah kaɗai ya sani la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima to amma haka san sai ka yi aiki shi ma zai samu aljanna jikinka bai taɓu ba kuɗinka bai taɓu ba kwakwalwarka ba ta taɓu ba babu wani shawararka ba tunaninka kai kam kawai Allah ba mu aljanna wallahi jaza'an ita aljannan nan sakamako ne bima saboda abin da suka kasance a duniya ya amalu suna yi na aiki don haka fa ni'ima hajarul amilina madalla da nimar ma'aikata ko a duniya in gaji na taimakon ma'aikata za ka tafi ba ka cikin ma'aikatan gwamnati sai kai ma ka zanzaro ka kama hanya ya ana neman ma'aikatan gwamnati duk su taru akwai abin da za a ba su kana ji kana gani za ka kama hanyar itacenka kawai dole Eh? Don ba ka cikin ma'aikatan gwamnati to ina ma'aikatan Allah a kai su aljanna a ce butu ba shi zai lallabo eh ba zai yi ba to ai ka ce ni ma ina yi sallah eh amma ai ba dauke ka ba sallar kawai kai ta yi ba dauke da yaki ba eh kamar wani gwamnati ta ba shi gadi sai ya zo ya same ka kai kuma ce to Allah tsare mu in an zo biya kai za a kirawo ba sani ba to kai ma sallar kawai dungura ta kai tai ba kai ilimi ba balle a ce an dauke ka ko za a dauke ka aiki haka kawai ba a yarda da ka'idodin da ka rubuto ba sai ka rubuta me kuke ce masa to kuma sai an dubi abin da ka rubuta din ka cancanta ko baka cancanta ba in baka cancanta ba za a dauke ka in kuma ba a dauke ka ba kai aiki za a biya ka to haka Allah ma Fani ajarul amilina don haka jaza'an bima kanu ya'malun muallu shahid din mu dai kaga aljannan nan gashi na Allah ya sifanta mana ya gaya mana akwai fawake akwai naqi akwai rumman akwai surur akwai akwab akwai hur da shauransu amma kai baka isa ka sifanta su ba inda za a ce kawo sifofin kuma ka sifanta ka ce haka yake ba daɗi ba ƙari. akwai malami? duk duniya akwai don Allah ma bai gama sifanta abun ba shi da kansa yace kai ba ku san fa abin da na koyi muku na nima ba yana nan ba wanda ya san adadin abin da aka boye na nima ba ba hadisin da ya gama kwankwance nimar duka ba ayar da ta kwankwance nimar duka to kai in kace ka gama kwankwancewa kai shi shi an gane wannan wani kaulihi ta'ala fil hadisul qudusi akwai hadisul qudusi da Allah yace adattu li ibadi as-salihin na tanada wa bayina nagari ma la ainur ra'at wala udhun sami'at khatara ala qalbi bashar yace na tanada wa bayina managarta a cikin aljanna ma la ainur ra'at abinda ido bai taba gani ba to abinda idan ka bai taba gani ba ya zaka yi ka sifanta shi wala udhun sami'at kunne bai taba jin irin labarin ba wala khabar ala qalbi bashar kuma ba dan adam din da ya taba tuna shi ba to wannan abun ya za ka sifanta shi ba Allah ya gaya ma ba baka taba jin labarin sa ba baka taba ganin shi ba baka taba tuno shi ba yanzu haka in aka ce zauna ka tuno sifar aljanna gaba da he dai ka tuno ka tuno kawai tunanin ka ya tafi a banza kamar ka samu wayar da aka riga aka sa mata menene kidin nan to kai ta danne danne ka wuni kana yi ba kai a banza ba ba tasirin da za ta yi to haka in za ka wuni ka kwana kana tuna he ka gano Allah sai ka gano aljanna sai ka gano wuta sai ka gano sai ka ba za ka gano ba sai in Allah ne yake maka nan ne gashi sai kai ta danna danna sai mai abun ya zo sai ya danna he kaga fikit ka ce abun ma ba wuya eh ba wuya amma jahilci ya za baka san shi ba don haka jahilci yana tattare ga 'yan adam ilimi kuma na Allah ne duka an gane wannan ko al'ilmu inda Allah sai ɗan kaɗan wa ma'utitun min al'ilmi illa ƙalil kaɗan ne aka ba mutane tamkar tsuntsu ya shiga teku sai ya yi su sai ya saci digo ɗaya ya sai ya saba kai ka teku shagen tsuntsu ya fashe ruwan nan me ya ɗauka Kamar bai ɗauko mi ba kuma hadisi ya gaya mana tamkar mutum ya sa allura ne idan da duk duniya kowa zai nemi bukatar sa biya mar to a cikin nimar Allah tamkar ka tsoma allura a teku ne ka daga me allura ta dauke to ya za a ka gane nimar Allah nimar Allah sai shi iya inda ya gaya maka ka tsaya a inda ya gaya maka kawai adattu li ibadiyas salihin na rawa bayina nagari mala ainur ra'at wala umnu sami'at wala khabara ala qalbi bashar fa idza kana hadha to idan har wannan halitta ce ma ka kasa gano ta allazi wasifa bi sifatil ma'luma wanda da sifofi sanannu ma'lumatil ma'ana wanda suke da sifofi wanda sananne ne amma ka kasa ganewa an ce maka akwai fawaki kowa ya san akwai su ai to amma baka gano irin na aljannan ba nakil dabinai akwai su amma da aka faɗi na aljanna baka isa ka gano su ba hur yan mata akwai yan mata anan muna gani amma baka gano na aljanna ba surur gadaje akwai su anan amma ka kasa gano na aljanna Allah akwai shi anan to amma ka kasa gano abinda akwai kamannin sa anan ma sai ka gano wanda babu shi ma kamar sa ku gane wannan fa wayannan halittar da aka ce ba mu san su ba akwai kamannin su an mana ana amma duk da aka na can din muka kasa gano su sai ko mu gano Allah wanda babu shi ma kan masa ana laysa mithlihi shay'un akwai shishigi wanda bai halitta ba a ce shine da ita wanda bai halitta ba a ce shine da ita akwai shishigi duk da cewa wayannan abubuwa ga sunan mun kasa gano su amma ana kokarin wai gano Allah har ma akwai sanda zaka ji ana ta akwai duhu kaza in mu jaje ya keta ya wuce wuri kaza ya keta ya wuce wuri kaza ya keta ya haura annabawa ya haure mursalai ya haure ulul azami ya haure mala'iku ya wuce su jibrilu ya je ya ce mataki na kaza ya wuce kursiyu ya je dungure al'arshi ya je shige cikin Allah ya danna danne shi ya haure sama kai ba ka karatu sosai ka nemi? eh? inda ne Allah? to yanzu shi gaba ɗaya ma ya fi Allah a wurinsu kuma ga shi har kemera ma tana ɗaukan hoton shi da cikin shi a gurɓace sai tsawo sabida Allah wannan ba shi shigi a ciki kuma yanzu wai an mazu ya je ya ba Allah ya rike masa kuma gashi Allah ya gagara don Allah ya dawo ya karbi kayansa ya dawo to wai ya dawo ya karbi duniyarsa rikon da ya ba Allah fa Allah ya kasa yanzu kai ka san ba za ka iya ba dama ka karba wato fada ake ma eh wai da Allah ake abun ma ya zama ko yan dirama ba sa yin abun da suke yi fa wai malamai ne wai karatu ne karantarwa ake yi kuma wai ana yin haka wai don ka so shi ka koma ka bar Allah ka bi shi yanzu ba ta ka bar manzo Allah ake ba ka bar Allah ma kawai ka rike shi kuma shi yasa kake ga ko ina ma wai fita yake ko ina fita yake tunda Allah Allah yana nan a ko ina da sanin sa to duk inda kuke wai ya sani shi ma yanzu nan in ka dage ka dage kawai ya kullo ma asilin ɗinku da Allah ya muwa mai kawai wa kanmu wallahi tallahi kiyamun laili tun muna da sauran dare a duniya an fi alari wana mai oyaliri ya mauludi da wani mauludi da hayola oyaliri eh oyaliri ya yi yimɓe poy laari mo way yimɓe poy laari mo mutum bai gani ba ce bai da rami ɓe laari shaiɗan kam to idan har halitta muka kasa gano ta ya za ka yi ka ce har ka gane Allah har ka san sirrin Allah har ka wuce Allah har ka haure shi Ina akwai shishigi Ina muke wala ta wala ta salatu lahu haqiqatiha don haka ashe babu yanda za a yi a ce mun san haƙiƙanin wa'annan eh aljanna ce ba Allah ya gaya mana akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma in an ritsa ka an ce ka faɗi yanda abun yake haƙiƙa baka isa ba je ka faɗi gundari yanda Allah ya faɗi to tun da haka ne to Allah ma yanda ya faɗi ya ce ga sifarsa karkace ƙarya ne ga sunayensa karkace ba su dace ba Allah ne ya faɗa an gane wannan ko don haka Allah ya datar da mu wala tu'lamu haqiqataha fa kaifa bil khaliqi wa'ancan muka kasa gane haqiqanin su to yaya Allah da ya halitta shi ya zamu yi mu gane shi Da gaban da muke so mu gane a can da Allah ya الحمد لله الذي هدانا لهذا وما نهتدي لولا أن abun ma wato ba shi abun ma in ana yi har sai kaga kaman wasa kuma wai kaga har da masu kama da hankali su ne suke yadda da abu wani in ka haɗu da shi a haka sai ka ɗauka dai kai wannan yana da hankali amma sai ka je shi ma ya yadda now sallu ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilaik wannan ainihin siyasa da ake ta kokari za a nada wanda za a nada muna roƙon Allah ya nada mana na dama dama duk wanda yake da rufin zalunci ko danniya Allah ubangiji ka canja mana shi da na kirki ko da zai kasa kaiwa a rayuwa Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah kai mana canji na kwarai wanda zai zamanto yana tausayawa bayinka yana kuma taimakawa addininka Allah muna roƙonka ya Allah duk wanda zai zama dama dama ga bayinka Allah ka dora shi akan wannan mulki wanda kuma zai zama matsala ga bayinka ya zama azzalimin bayinka Allah Allah muna roƙonka Allah kada ka dora mana shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين